This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 27 ga watan yuni shekara ta 2024. Kafin mu ji abubuwan da muke dauke da su ga Hafiz da kanin labarai. To Murtala, bayan shafe sama da watanni takwas ana wani ɗan yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. yanzu bangarorin biyu na barazanar tsinduma yakin yaƙi gadan-gadan na sojin isra'ila ta faɗa yau alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya samu mummunan rauni yan kenya na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a nairobi babban birnin kasar duk da sanarwar da shugaban kasar ya bayar ta dakatar da wani kudurin doka haraji da ba amince da shi ba To bayan labaran duniya za ku ji cewa birnin Atalanta da ke nan Amurka ya cika ya batse a shirye-shiryen fafata muhawarar farko ta 'yan takarar shugaban ƙasa. In aka kama mutum ana kama wai sai a sako mutum. Ya kamata duk wanda aka kama a mai doka mai tsanani. A jamhuriyar Nijar kuma hukumomi sun dukufa kan yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi to sai dai manazarta na ganin da sauran na aka ba. Za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki. har ma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayan shafe sama da watanni takwas ana wani ɗan yaƙi tsakanin isra'il da mayakan ƙungiyar hezbollah ta labanin yanzu bangarorin biyu na barazanar tsindima yajin a yaki gadan-gadan amurka da kasashen duniya suna fafutar ganin an kwantar da hankula da kuma fatan ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiya har zuwa yanzu ba su yi nasara ba kuma da yiwuwar lokacin sasantawa ta hanyar siyasa na wucewa muddin yaƙi ya barke isra'ila za ta fuskanci babban kalubale a labanin sama da yadda ta fuskanta a hannun kungiyar hamas a zirin gaza shugaban kungiyar hezbollah hassan nasrallah ya gargaɗi isra'ila a makon da ya wuce cewa Ƙungiyarsa na da sabbin makamai da kuma gogewa, sannan ta wallafa wasu hotunan leƙen asiri da aka ɗauka a cikin arewacin Isra'ila, waɗanda ke nuna tashar jiragen ruwa ta haifa da wasu wurare masu nisa daga kan iyakar labunin da Isra'ila. A halin da ake ciki kuma, rannan sojin Isra'ila ta faɗa a yau Alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya ji mummunan rauni yayin wani farmaki a yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye an kai farmakin ne a jinin inda shaidun gani da ido suka bayar da rahoton fashewar wani bam da aka dasa sojojin isra'ila sun kuma ce a yau alhamis sun kai har hare ta sama a garin khan yunus da ke kudancin gaza labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Alhamis 'yan Kenya na ci gaba da gudanar da zanga-zanga a narobi babban birnin kasar. Duk da sanarwar da shugaban kasar William Ruto ya bayar ta dakatar da wani ƙudurin doka haraji da ba amince da shi ba, wanda ya haifar da mummunar tarzoma. Shaidu a babban birnin kasar sun sanar da cewa 'yan sanda sun kafa shingaye a kan titina da ke zuwa fadar shugaban kasa. A wani jawabi da yi wa al'ummar kasar a ranar Laraba, shugaban kasar kenya william ruto ya kare matakin kara haraji kan kayayyakin masarufi irin su biredi da man girki yana mai cewa ya zama wajibi a rage dimbin basukan da ake bin kasar na kusan dala biliyan tamanin sai dai ya ce jama'a ba su goyi bayan kudurin dokar ba don haka ya yanke shawarar kin sanya hannu a kai To an jima kaɗan kuma hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan a birnin atalanta na jihar georgia a nan amurka ya ɗau harami a yau a yayin da a yau alhamis ɗin za a fafata muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa tsakanin shugaba joe biden na jam'iyyar democrats da tsohon shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican wannan muhawarar dai ita ce irin ta farko tun somawar irin wannan muhawarar a zaben amurka a shekara ta 1960 domin kuwa wannan ne karon farko da za a fafata tsakanin shugaban kasa mai ci da kuma tsohon shugaban kasa inda kowannensu yake neman samun wa'adin mulki na biyu na tattauna da dr muhammad laden wanda ke zaune a birnin na atalanta domin jin irin shirye-shirye da kuma halin da birnin yake ciki a halin yanzu. to yanzu da atlanta yanzu wuraren kamar cikin tsakiyar gari wuce da inda suke kira downtown to yanzu wurin yanzu na wuyan shiga domin an kakkulla hanyoyi da yawa yadda ba za ka iya shiga wuraren ba amma ana cewa mutane kada su kada taka motar su zuwa cikin garin atlanta ko shi ka shiga jirgin kasa ko kuma ka samu wani hanya da za ka zo ko kuma ka amfani wadanda za zo sauke ka a wurin kawai amma ba za ka iya zuwa kuma yanzu ka san abin da ya kara likita abin akwai kwallon kafa da ke faruwa yanzu ma a atlanta wani kofa din to duk ya kara ruda abin dun garin kawai yanzu ya cike ya cike na'am to a watakila ban sani ba yaya mutane suke shirin saurari ko zumudi ko shauƙi na watakila ganin yadda ta kaya a wannan muhawara to mutane da yawanci yadda nake gani yawanci mutane waɗansu sun damu waɗansu damu amma dai abin da bai tsammani kamar na da yake ba kasan da wannan mahara ɗin in an so mata tsakanin mutane waɗanda suke neman shugabanci za a ga mutane suna abin da amma yanzu kan abin mutane ba su damuwa da shi kamar yadda suke yi da ko domin muna da sauran lokaci ne kasan muna da wata biyar kafin ma a yi zaɓen Na'am a wannan kamar yadda muka faɗa kusan shine karon farko da aka sami wato shugaban ƙasa mai ci da kuma tsohon shugaban ƙasa da ya gabata. Ya kake ganin watakila wannan muhawara za ta iya bambanta da sauran da suka gabata? eh a yadda da abin da ya sa za ta bambanta kira ka sani kodin da domin kodin su da wanda shugaban kasa da da wannan na yanzu akwai yawancin mutane sun riga sun san wanda za su zaɓa ma har yanzu war haka yanzu nan saboda haka yawanci abin da mutane na gani dai ba zai canza wani abu da yawa ba wannan abin na zuwa a daidai lokacin da shi dan takarar jam'iyyar republican wato tsohon shugaban kasa donald trump yake cike da tuhume-tuhume na shari'a dangane da zargin badakala ko almundahana kan abin da ya shafi sha'anin kudade da har ya shafi tasirin zaben da ya gabata ya kake kallon watakila wannan shari'a ta kotu za ta iya shafuwar wannan muhawara ko kuma sakamakonta to wannan sha'anin shi da batun kotu din nan da abin nan ba ta canza komai da yawa ba akwai wanda kawai suna son shi wannan da Trump ne kawai suna son shi ba abin da zai zai wani abin da za su ce ba daidai ba ne waɗansu kawai musamman turawa mai wancan su kawai yadda suke son um, Trump din ka wani Allah ne a wurin saboda haka da wuya ka ce ga abin da zai faru amma waɗanda suke son shi suna son shi ba su damu da komai ba su damu da shi ba. Dokta waɗanne irin al'amura ne ko kuma abubuwa ne kake ganin waɗannan 'yan takarar kowannen su zai mai da hankali a kai wurin wannan muhawara? To wannan batun wannan abin da na gani kamata sa kamar abubuwan da suke faruwa kamar yawanci kamar nan mutane ce abubuwa na ƙara tsada akwai da ke ba su tsada da haka amma ya kamata lura da abubuwan da mutane ke cewa kuma na batun tsada abubuwa kuma da yanayin tsaro na kasan gaba ke da ya kamata su lura da shi to in suka yi waɗannan zai ɗan taimake su kaɗan amma har da haka abinda na ce akwai wanda suke son shi trump ɗin akwai kuma waɗanda suke son bayar ɗin ba abin da zai canza ransu. Dr. Muhammad Ladan kenan da yanzu haka yake zaune a birnin na atalanta. To a yanzu da wannan ne kuma za ku kira mu a shirin na dare in Allah ya kai mana rai domin ku bayyana ra'ayi na irin wani tasirin irin wannan muhawara ga demokuraɗiyyar kasashenmu na nahiyar Afirka. To amma ga Hafiz da ci gaban labaran duniya. Ukraine ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile kusan dukkan har-hare da Rasha ta kai ta sama cikin dare, inda makaman tsaron saman Ukraine suka harbo makamai masu linzami guda biyar da kuma jirage marasa matuka 23. Rundar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun harba makamai masu linzami guda shida kan Ukraine, amma bata bayyana inda aka kai harin ba. Rahotanni daga jami'an yankin sun nuna cewa Rasha. ta kai hari da makami mai linzami da jirage marasa matuka a wasu sassan kudancin ukraine bitali kim gwamnan yankin mclob ya wallafa a kafar telegram cewa makaman kare saman ukraine sun harbo jirage marasa matuka shida da kuma makamai masu linzami guda uku a birnin kherson gwamna alexandra prokudin ya faɗa ta kafar telegram cewa sojojin ukraine sun harbo jirage marasa matuka biyu daga ƙarshe Yau Alhamis Koriya ta Arewa ta yi ikirarin samun ci gaba kan gwajin makami mai linzami mai daukar bama-bamai da yawa. Makamin da aka inganta shi ta yadda makaman kariya na Amurka masu linzami ba za su iya tare shi ba. A cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA mallakin gwamnatin Koriya ta Arewa. Kasar ta yi nasarar gudanar da gwajin warwarewa da sarrafa bama-bamai bama-baman makami mai linzami na tafi da gidanka a yayin da aka kaddamar da shi a jiya da laraba kamfanin dillancin labarai na kcna ya ce injin na matakin farko na makami mai linzamin a kirar ballistic mai cin matsakaicin zango na dauke da bama-bamai waɗanda aka shirya su don auna wurare uku. Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Nijar ta ce ta dukufa kan yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a yayin da take bikin ƙona ɗimbin ƙwayoyin da aka kama albarkacin bikin ranar yaƙi da shan ƙwayoyi ta duniya. to sai dai manazarta na ganin da sauran aiki a kokarin na yaƙi da shan ƙwayoyi kamar yadda wakilin ma'amara ɗi mansur sani ya aiko mana da wannan rahoto. domin tabbatar da karɓar wannan rana ta yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta duniya gwamnatin soja ta jihar maradi ta jagoranci bikin ƙona dubban miyagun ƙwayoyi da hukumar ta kama daga farkon shekarar zuwa yanzu da ya samu halartar masu ruwa da tsaki a cikin jama'a da sauran manema labarai zabairu musa mataimakin babban alƙali mai shari'a a jihar maradi kwamfirme na pregabalin suka tashi

da tara suke kwaya ta kasance annoba a cikin al'ummarmu don duka laifukan da muke gani kwaya ce sanadinta shi ma a nasa bangare gwamnan jihar maradi isu mamman ya ja hankalin al'umma da su ba da gudunmuwarsu ganin an ci gaba da yakar wannan babbar matsala babbar matsala ce yau a cikin jama'a wannan shashayen kwayar da sai ta yau kwaya tana cikin makarantunmu tana cikin ɗakunanmu tana cikin kasoyinmu ya kamata duka mu duka mu gama karfi da karfe don mu ciwo kan wani matsala lalle ne mun ba jami'an tsaro umarni daga yau za mu sa kafal wando guda da masu wannan tabi'al ta sanadin kwaya da sidata da masu musamman sai dai wasu al'umma mazauna garin na maraɗi na cewa wannan yunkuri da magabata ke ƙoƙarin yi ba zai cika ba sai sun ƙara ba da ƙami na ba sani ba sabo wurin tsananta hukunci suna na isaka isaka na ji daɗi kwarai da aka wani kone kone na wannan kaya amma ba na fata na su ƙara ƙaimi su ƙara ƙaimi kuma su ƙara samun bincike zuwa ga mutanen gari ni ne alhaji hassan yan gobara sun yi kokari za a cewa amma dai mu gare mu ba a yi maganin yadda za a yi a rabu da shaye-shaye ba nau'an gaɗiya namu da Allah jar in aka kama mutum ana kama wai sai a sako mutum ya kamata duk wanda aka kama a mai doka mai tsanani ko binciken baya bayan nan da BOA Hausa ta yi ya tabbatar da cewa cewa mafi yawancin matasa da ke rike a gidan masu fama da taɓin hankali ya samo tushe ne daga ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da matasan suka rinka yi kafin abin ya cutura. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Ta gaida Mansur Sani, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. kwalara da ke kawo amai da gudawa cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da ke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki a wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba rahotanni daga hukumar kare yaduwar cutuka ta najeriya ncdc sun tabbatar da bullar cutar kwalara a jihohi 31 a faɗin ƙasar hukumar ta tabbatar da mutuwar mutum 53 ana kuma zargin mutum 1529 takwas ne suka kamu da cutar. Tun a watan Janairun shekarar nan ne dai hukumar take ta kokarin shawo kan cutar a jihohin Zamfara Abia Cross River Bauchi Delta Katsina Imo Nasarawa da Legas. sai dai cutar ta zama abin damuwa a kwanan nan da ta fara zama annoba inda rahotanni suke nuna cewa ta kunno kai ne a karamar hukumar itiyosa na jihar Legas sakamakon shan kunun aya da ake zargin ba a tsabtace shi ba dr muslim bello katagum na asibitin ni'ima a jihar bauchi ya yi mana cikakken bayani game da cutar cutar kwalera cuta ce dai wanda bacterial infection mai suna na vibrio cholerae yake iya causing din shi wato yake iya janyowa wannan cutar infection wanda kuma a bincike ya nuna ya tabbatar da cewa kuma is highly contagious yana sauri da kuma saukin aukuwa da mutane da yawa yayin da ya kasance mutum ɗaya na da shi gobe za ji mutum goma sun kamu daga mutum goma sai dawo mutum arba'in daga mutum arba'in sai dawo mutum ɗari daga ɗari sai dawo ɗari uku haka kuma yana yawan miƙewa kuma continuously yake yi shi dai cutar cholera dai is a food and water borne disease wato ana aukuwa da shi ne yayin da mutum ya ci ko kuma ya sha wani abu so kenan cuta ne wanda ba ana samun ta ba a iska ko kuma a ce mutum ya shawa ko kuma mutum ya yi tari ko kuma mutum ya yi hamma ko kuma mutum ya sa kayan wani ko kuma injinin mai wannan cuta ya taba wani a'a ba duk hanyoyin da ake samun shi ba kenan ana samun shi ne yadda aka samu feco oral route of transmission wato yayin da ya kasance cewa mai wannan cutan ya zo ya ci ko kuma ya sha wani abin da yake dauke da wannan cutan wato bayan gida kenan ma musamman bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan so mutum ne wanda ya kasance kasance ya ja bayan gida musamman a guri wanda ya kasance a buɗe sai kuda ya zo ya haukan wannan bayan gidan sai ya zo kuma ya bazu ya shiga cikin abincin da mutum yake ci abincin da nake ci abincin da take ci haka ma kuma ruwan da muke sha ko kuma duk wani abin da zai iya shiga bakin mu to mu kuma mun saba cin wannan abincin ba tare da mun wanke shi da kyau ba musamman kaya irin na su fruit irin na su vegetables wato kayan ganye kenan tare da kuma kayan wato ainihin itace to sai kasance mun ci ba tare da mun san wannan cuta na kwalara din yana jikin shi ba haka ma kuma bamu wanke hannun mu ba mu wanke wannan wato ainihin kayan itacen ba ko kuma kayan ganyen sai mu zo mu ci haka ma kuma ruwan da zamu sha wal Allah shi ma akwai wannan cutar bacteria din nan bamu tafasa shi da kyau ba ko kuma ka samu ruwa haka kawai bamu san ma asalin wannan ruwan ba sai mu zo mu fara kwankwada muna sha to likita menene ma alamomin wannan cutar ta kwalara daga cikin manya-manyan alamomi na wannan kwalera din nan sun hada da rapid dehydration wato cikin kankanin lokaci awanni kaɗan ne sai ga mutum ga baki ɗaya ruwan jikin shi ya tsotse Na ga ce ruwan jikin mutum ya tsotse ya abin da zamu fara kawa ranmu shine me zai jawo haka kawai ruwan jikin mutum ya tsotse so gaskiya manya-manya abubuwa guda biyu ne shine persistent vomiting tare da persistent diarrhea persistent vomiting shine ya kasance mutum yana yawan yin amai Na ga ce yawan yin amai ba wai so uku ko so hudu a rana ba a'a so goma sha biyar ashirin ko ma talatin talatin to shine babban alama na cholera na farko na biyu kuma shine persistent diarrhea wanda shine mutum zai ta yin gudawa ba ji ba gani ba abun mamaki bane kowane minti ashirin zuwa minti talatin ko arba'in ya shiga bayan gida sau ɗaya ko ma sau biyu ya je yana yin bayan gidan duk abin da ya ci ko kuma abin da ya sha a dalilin hakan ne sai a samu rapid dehydration sai mutum ya fara zuwa alamomi wanda zamu zo mu bayanin su a nan gaba kaɗan sai sai ake considering cutan wannan cholera din nan wanda vibrio cholerae yake causing ɗin shi a matsayin gastrointestinal disease haka ma kuma duk wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari musamman wanda suke tsayawa akan hanya sun sayi wani abu wanda ba wai an soya shi ko kuma an dafa shi da kyau ba musamman a ce mangoro musamman a ce lemu musamman a ce rake ko kuma ruwan sha na kan titi haka to yawanci akan iya samun irin wannan travelers disease din sai ga mutum ya isa wannan garin yana isa da cikin awanni kaɗan sai ga ya fara amai da gudawa sai a zo a ce a ah, ai ruwan garin ne ba ruwan garin bane ruwan kan hanyar da ya sha ne ko kuma ruwan kan hanyar da da ta sha kafin su isa wannan garin shine wanda ya kosin ko kuma ya janyo irin wannan cuta na kwalera din kamar da na faɗa zan ƙara maimaitawa ba a taɓa samun cutan kwalera sai ta hanyar ci ko kuma na shan abin da is contaminated wato abin da yake ɗauke da ƙwayan cutan wannan febrile cholerae din nan wanda shine fecal oral route wato shine bayan gidan mutumin da yake da wannan cutan a cikin shi sai ba za a zo a ce maka cuta bane wanda dabbobi suka kawo mana ko kuma cuta na iska ko kuma cuta na jini ko kuma cuta wanda aka same shi daga asibiti ko kuma cuta na mutum ya sa rigan wani ko kuma ya sa hulan wani ko kuma ya yi amfani da abun wani a'a cuta ne wanda dole sai ya shiga bakin mutum yayin da shi wannan cholera din ko kuma cutan cholera na vibrio cholerae ya shiga akwai wani abu shi cholera toxin wannan cholera toxin din nan kuma yana yawan aukuwa a cikin hanji wato sai in ya shiga guda ɗaya cikin mintoci kadan zai dawo guda ashirin daga ashirin cikin mintoci ya dawo guda ɗari biyu daga nan ya dawo dubu ɗaya sai ya dawo dubu biyu dubu uku dubu hudu so sai sa mutum gashi kai bayan gidan shi ya kamata a ce ya fita amma amma saboda yawan aukuwan da yake yi a cikin hanjin mutum to sai kasance cewa ba zai tafi ba likita ina ne ke da hatsarin aukuwar wannan cuta ta kwalara wannan cuta na kwalara an fi samun shi ne a muhallin da ya kasance babu isasshen tsafta in aka ce babu isasshen tsafta shine yayin da za ga guri ga kwata yana wucewa ga yaro yana kashi a nan gurin ga bayan gida a nan gurin kuma yana buɗe ga kudaje sun bi a gefe ana soya masa a gefe ana soya kosai a gefe ana soya awara ga mutane sun taru ga wannan ya fito yana cin abinci a waje ga wannan kuma alal misali ya zai fito ya gama fitsari to duk irin wa'innan muhallin nan an bi samun cutan kwalera su sa sai mun tukan wahala a ce maka an je wannan cutan kwalera a irin kasashe na turawa musamman irin su Europe ko ma ce irin kasashe na Laraba wa'insu daga cikinsu ko ma ce kasashe irin su America irin su United united kingdom tare da sauransu bincike ya nuna cewa an fi samun wannan cutar ne a muhallin da ya kasance ya fi kowanne kazanta to sai sa aka ce maka ruwan damar da mutum yake sha yana da kazanta ko kuma abincin da mutum yake ci damu yana da kazanta wanda kuma wannan kazanta an fi samun shi ne a nahiyar afirka ko kuma wani sashi na asia ko kuma wani sashi na caribbean countries irin su mexico amma kuma bai cika aukuwa cancan sosai ba kamar yadda bai aukuwa a wannan muhallin tamu bincike ya nuna cewa yayin da mutum yake da gonan shinkafa inda babu nisa da inda mutane suke iya yin bayan gida wato a ce maka ga gonan shinkafan ka nan tunda an san cewa shinkafa a gurin fadama take to kenan ana buƙatar isasshen ruwa tunda guri ne na fadama to sai kasance cewa kuma a gefe guda inda ruwan ne yake zuwa ya taru har ya hada shi gurin fadama akwai wanda suke yin bayan gida sai kasance cewa kuma wa'annan suke yin bayan gidan ba abun mamaki bane ɗaya ko biyu ko uku ko ma dukansu suna da wannan cutar kwalera din to sai kasance ruwan nan ya koro kashin su ya koro bayan gidan gidansu zuwa gonanka ka kai kuma hankalin ka kwance ka zo kana ganin shinkafa yana ta tsorowa to ba mamaki bane yayin da yake tsoro wannan ya dauka wannan kwayan cututtukan kwalara din a jikin shi sai ka ji ka gama girbe shi ka zo ka sa shi a cikin abinci kana gama dafawa ka wanke hannunka ya dabu yayi kyau ka wanke abin da zaka ce wannan abincin a tsafta a muhalli mai tsafta amma sai ka ya bata maka ciki amma abin da nake nufi ba ina nufin kowane shinkafa haka yake ba a'a ina nufin cewa shi ma wannan yana cin hanyoyin da ba a cika kulawa da su ba kuma ake iya kamuwa da irin wannan cuta na kwalara din da zai iya bazuwa muhalli sosai har sai zo ya kasance cewa ya kwasa irin problems din da za mu zo mu faɗe su a gaba. To likita suwaye ne ma suka fi saurin kamuwa da wannan cutar? Mutanen da suke da blood group O wato wanda irin kanan jinin su group O ne suna iya saurin kamuwa da irin wannan cuta na vibrio cholerae ko da ba su yi saurin kamuwa ba yayin da ya kama su kuma to irin gudawan da za su na yi ko kuma aman da za su na yi da irin rashin karfin da zai zo musu to yawanci ya fi na saurin blood groups din nan to amma sai dai babu wani takamammen bayanai akan wannan haka yayin da aka ce mutum yana gudawa kuma yana zawayi a dalilin wannan kwalera din nan to yana da kyau fa a sani cewa irin gudawan da zai yi da irin kuma zawayin da zai yi babu komai a jiki ba wanda za a ga wato ainihin majina bane a ciki ko kuma wanda za a ga jini a ciki yayin da aka ga majina a ciki ko kuma yayin da aka ga jini a ciki to wannan ba alama bane ta kwalera so kare kasance cewa an je an yi mistake din shi ko kuma an yi kuskuren shi da kwalera yawanci yakan zo ne da wani irin kala wani abu shi rice water stool rice water stool shine kamar yanzu misali ka ɗaura shinkafan ka bayan ka gama dafa shi ko kuma kana cikin dafa shi ɗan wannan kalan ruwan nan da zake nunawa na ɗan farfari tare da ɗan wato ainihin ɗan danko danko tare da wato ainihin ɗan kumfa kumfa kaɗan kaɗan to haka yawanci bayan gidan mutum yake zuwa sai dai shi kawai bayan gidan mutum hakan yakan zo da wari haka da kamar irin kifi wanda ba a so haka wanda zaka ji warin shawon iri ana irin wannan condition ɗin cholera gravis cholera gravis yayin da aka ce great cholera kenan wato wanda ya fara wuce gona da irin da abu cikin hanzari ba to za a iya rasa rayuwar shi kuma za a iya rasa rayuwanta. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon don jin irin matakan da hukumomi ke ɗauka don kawo ƙarshen cutar a Najeriya. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuma masu rare kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. An ce fata na gari Lamili taron gwamnatocin jihohin arewa maso yammacin najeriya da haɗin gwiwar majalisar ɗinkin duniya da ƙwararru kan harkokin tsaro domin lalabo bakin zarin warware matsalar tsaro da ta ci ta cinyewa muna addu'a allah ya sa a dace sai kuma wannan saƙon hamidu kalalabuwa wanda ke cewa salam voa hausa da fatan kowa na lafiya ni fa har yanzu kira na da kuka na zuwa ga wajen ministan gine gine kwalta na kasar mu bisa hanyar mu da ta tashi daga tsakanin jajere kanada zuwa garin maine sorowa gaskiya wannan kwalta babu kyau ya kamata ya gyara mana kuma kullun direbobi suna cikin wahala da fatan allah ya sa mai girma ministan kwalta yanzu haka yana ji na amin sun amin sako na gaba yana cewa hallaka wasu sojojin kasar Nijar da wasu 'yan ta'adda suka yi hakan abin jimami da damuwa ne da fatan hakan ba zai sa dakarun nijar din su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yaki da duk wasu 'yan ta'adda da ke cikin kasar su sako daga haruna muhammad katsina sako na gaba na cewa zuwa ga filin wasikun masu sauraro allah kawo fahimtar juna tsakanin iyayenmu gwamnoni da sarakunan gargajiya a najeriya saboda mu mutanen su mu samu kwanciyar hankali amin daga malam umaru kan baya wuri da dan asabe mai fata ya wuri Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shewa da Murijau, wanda yake cewa batun gaskiya lokaci ya yi da manyanmu na Arewa za su saka baki game da dambarwar da ke faruwa a Kano. Domin dai bai kamata a ce sun zura ido ba ana wannan cakwakiyar suna gefe suna kallo. Kano fa wani babban bangare ne na arewacin Najeriya duk abin da ya taba shi tamkar ya taba arewa ne baki daya. To a gaida baba ya kuma makeri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Bayan shafe sama da watanni takwas ana wani ɗan yaƙi tsakanin Isra'ila da mayakan ƙungiyar Hezbollah ta Labanin yanzu ɓangarorin biyu na barazanar tsinduma yaƙi ga dangadan Amurka da ƙasashen duniya suna fafutar ganin an kwantar da hankula da kuma fatan ganin an warware rikicin ta hanyar diflomasiya. har zuwa yanzu ba su yi nasara ba kuma da yiwuwar lokacin sasantawa ta hanyar siyasa na wucewa rundunar sojin isra'ila ta faɗa a yau alhamis cewa an kashe ɗaya daga cikin sojojinta kuma wani ya ji mummunan rauni yayin wani farmaki a yankin yammacin kogin jordan da isra'ila ta mamaye an kai farmakin ne a jinin inda shaidun gani da ido suka bayar da rahoton fashewar wani bam da aka dasa sojojin isra'ila sun kuma ce a yau alhamis sun kai har hare ta sama a garin khan yunus da ke kudancin gaza yau alhamis yan kenya na ci gaba da zanga-zanga a birnin narobi babban birnin kasar duk da sanarwar da shugaban kasar william ruto ya bayar ta dakatar da wani kudurin doka haraji da ba amince da shi ba wanda ya haifar da mummunar tarzoma shaidu a babban birnin kasar sun sanar da cewa 'yan sanda sun kafa shingaye a kan titina da ke zuwa fadar shugaban ƙasa. ukraine ta faɗa yau alhamis cewa ta dakile kusan dukkan hare-hare da rasha ta kai ta sama a cikin dare inda makaman tsaron saman ukraine suka harbo makamai masu linzami guda biyar da kuma jirage marasa matuka 23 To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sannan idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma na gwamma baba yakubu makeri wanda ya kula da sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.